taskace su mun kuma bayani game da sunan ubangiji ta fuskacin sunan ubangiji mafi girma wanne ne sunansa mafi girma har ila yau a zaman da ya gabata har ila mun yi bayani kan tasirin da sunayen ubangiji suke yi akan sauran halittu cewa da su ne ake juya komai kuma daidai gwargwadon mallakar wa'annan sunayen ubangiji daidai gwargwadon tasirin da suka samu mutum daidai gwargwadon sanin mutum da ubangiji daidai gwargwadon inda ubangiji ya mallaka masa wa'annan sunaye daidai gwargwadon yadda zai iya sarrafi da su a cikin halittun ubangiji sai abin da ya ga dama da su ne allah ke horewa bayansa na gari sai su yi mujizozi masu yin mu'jiza suna yin mu'jiza amma da izinin ubangiji saboda shine hore musu suna raya matattu suna tafiya kan ruwa suna tafiya kan iska suna magana da tsirrai da dabbobi da tsuntsaye da komai da sunayen da ubangiji ya hore musu su suke amma ubangiji ya hore musu yi a yanzu kuma muna so mu yi magana ne kan me ma'anar taskace sunan ubangiji idan aka ce mutum ya taskace sunan ubangiji ko ya kiyaye sunan ubangiji mai ake nufi a cikin ruwaya ya zo cewa ubangiji subhanahu ta'ala yana da sunaye dukkan wanda ya taskace su ko kuma ya kiyaye su zai shiga aljanna me kiyayewa shine ya zamantu ya san su ya zamantu ya rike su ya zamanto ya kewaye ilimi da su ya san su ya kewaye su baki daya mana ya kiyaye su ya san su shine ya taskace su idan mun duba za mu ga wannan ruwaya tana cewa allah yana da sunaye tara wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna sai dai menene ma'ana kiyaye wa'annan sunaye shin ana nufin idan mutum ya hardace su shikenan ya kiyaye su idan mutum ya zamanto ya kiyaye san ar-rahman ar-rahim al-malik ya iya karanta shikenan wannan ba wannan ba haka bane taskace su taskace su shine na farko mata mafi karancin taskace su shine mai ya san su ya san kuma suna nuni zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan mataki na gaba ya ɗabi'antu da su wannan shine kiyaye su yana cewa ihsa'uha ay yaj'alaha asma li nafsihi bi tahsil ma'aniha فيها بقدر الإمكان وهذا كقوله عليه السلام تخلقوا بأخلاق الله إحساء wato suka ce suna ubangiji kiya suna ubangiji shi ne mutum ya sanya sunayen su zamanto nasa ta me ta hanyar samun ma'anoninsu daidai gwargwadon iko ne ma'ana anan samuwa samun samuwarsu ta zama samuwarsa daidai gwargwadon iko ubangiji ar-rahman ne tausayi yalwa rahamarsa ta yalwaci kowa da makiyinsa da masoyinsa da momini da wanda ba momini ba da na kasa da na sama duk baki ɗaya kai ma sai ka zama inuwa ta arrahman nema ne ma na zama inuwa ta arrahman kai ma sai ka siffantu da siffa mai siffar rahmaniya sai ka zama abdurrahman bawan arrahman ta za ka zama bawan arrahman Shi ne ka zama kana da sifofin rahman a same ka da mai tausayi a dukkan abin da ake ciki rahamaka ta riga fushinka don haka rahamaka ta yi galaba kan kyashi rahamarka ga mutane ta yi galaba kan hassadarka gare su rahamarka gare su ta yi galaba kan rowarka gare su rahamarka ta yi ta yi galaba akan keta da mugunta gare su rahamarka ta yi galaba kan neman ɗaukar fansa kan laifuka da suka yi maka sau da sai ka zamantu duk rahama ta galaba kan dukkan wa'annan halaye naka da ka zama wannan sai ka zama bawan arrahman ka sanya sunan arrahman ya zama samuwarka idan ka zamanto mai afuwa ga mutane yayin da suka yi maka kuskure sai kai afuwa ka zama bawan al'afu ka zama abdul afu saboda kai ma ka zama afu kana afuwa sai zama duk abin da suka yi maka kawar da kai ka yafe idan ya zamanto har ila yau kana yafiya idan har ya zamanto kana tausasa bayi sai ka zama kana da ladufi tattare da kai ka zama Abdul latif bawan wannan suna saboda ka sanya wannan suna ya zama samuwarka idan ka ga mutane suna neman wata hanya ba sani ba sai ka shiryar da su ka zama bawan abdulhadi mai shiryarwa wanda yake na mutane ko shiryar da su zuwa ga addininsu ko shiryar da su zuwa ga abin da zai amfani su duniya su da lahirarsu shiryarwa din tana iya zama a tattalin arziki tana iya zama a rayuwar mutane tana iya zama a aure tana iya zama a tarbiyyar yara tana iya zama a koyarwa a makaranta tana iya zama a ko ina zaka iya shiryar da mutane hatta akan hanya ka nuna mutane hanya da za su bi ka shirya da su da haka idan ya zama to wannan yi galaba kanka ka zama abdulhadi ba bawan mai model ba mai batarwa wanda yake zai kautar da mutane daga tafarki da ya dace da haka da wannan sai ka samu zama ka siffantu da siffan ubangiji da haka wanda ya zamanto ba shi da wani abu da ya sani game da sunan ubangiji sai lafazin da fahimtar ma'anar lafazin bai samu kiyaye suna ubangiji ba domin ba su shiga sun zama zuciyarsa ba ba su shiga sun zama samuwarsa ba idan suka zama shi ya zama su suka narke a cikin samuwarsa to wannan shi ne ya zama ya taskace ya kiyaye sunan ubangiji suna ta'ala idan ba haka mai bambancinsa da yaro da yake jin lafuza bai san ma'anarsu ba ko bai siffanta su ba yaron da yake koyon magana din magana da zai ji baya fahimta yana karami za a ta hira baya gane mai ake cewa to wannan duk sanda ya zamantu ya fahimci lafuza ya fita daga wannan marhala to wanda yake lafazin ubangiji ya sani kawai da fahimta ma'anoni baya wuce matakin karamin yaro wanda shi ma ya san lafazi ya san fahimtar ma'anoni so da haka da idan mutum ya mayar da wannan sifofi suka zama jikinsa sai ubangiji subhanahu ta'ala shi kuma sai ba shi inaya sai ba bashi shiryarwarsa sai ya masa laɗafinsa sai ya fizgi hannunsa ya ja shi zuwa gare shi sau da haka idan matakin farko shi ne kokari na ganin an kewaye suna sunaye mataki na biyu girmama ubangiji da kusantarsa da sifantuwa da wannan sunaye kusanci na matsayi ba kusanci na waje ba yauwa domin ubangiji waje baya bambanci da shi a kowane waje yana nan sai mutum ya kusanta da shi ta hanyar girmama shi da fahimtar ta hanyar girmama shi ta hanyar fahimtar sa sannan na uku sai yi kokari duk yanda zai ya siffantu da siffofin wannan siffofin na ubangiji subhanahu ta'ala domin su zamanto jikinsa sai ubangiji ya zamanto ar-rahman shi kuma sai zama abdulrahman sai ubangiji zama alwahab mai yawan kyauta shi ma sai zama abdulwahab ba mai yawan kyauta sai zama yana ba da kyauta baya rowa sai zama to ubangiji eh, aljawad ne albasid sai zama to bawan aljawad albasid yana shimfiɗawa mutane arziki yana shimfiɗawa mutane ilimi ba ya zama bawan ƙabid ba wanda yake rike hannu ya matsa hannu ya ki shimfiɗa wa mutane yalwa yana zama basid a iyalinsa yana zama basid mai yalwata iyalinsa yana zama mai shimfiɗa wa mutane al'umma ilimi ko mai shimfiɗa wa mutane nasiha ko mai shimfiɗa wa mutane gyara ko mai mulki ne a ce gwamna ne ya shimfiɗa wa mutane rahama ta albasid ta hanyar aika su makarantu aurar da su buɗe musu asibitoci domin lafiya ta wadata wurin kuma gyara hanyoyi da faɗa su domin hanya ta gyaru gyara magudanan ruwa kawar da shara domin ya to shara ba ta cutar da su ba kawar musu da dukkan abin da ya cuta sai ya shimfiɗa hannunsu a ko'ina ba ya zama alƙabir ba wanda kullum ya ce ba kuɗi kullum ya ce ba aiki kullum ya ce kaza kaza ya to baya tattare da wato rahamarsa ba ta tattare da mutanensa sau da haka wannan shi ne taskace sunan ubangiji da kiyaye shi mutum ya siffantu da siffafin ubangiji subhanahu ta'ala sai zamanto ɗaya daga cikin sunan ubangiji shi ma kamar yadda ya gabata magana da muka faɗa ma'ana sunan ubangiji shi ne bawa ya zama kamili sai siffantu da sunan ubangiji shi ma sai zama sunan ubangiji suna daga cikin sunan ubangiji insha Allah da wannan zamu ce zamu dakata mu rufe wannan bahasi wassalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu